الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود كتاب في بيان bayani تربية tarbiyya tun وهرز ومتوى ونشين مجلس من أكو shine majalisunmu وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيرا وهذا كتاب bayan malam ya faɗa mana amma ba'adu kaza kaza kaza ya dunkule mana yadda ake yadda Allah madaukakin saki ya dan adam ta goma shi ya nau'anta hukunce hukuncen da suke da alaka da dan adam kaza kaza kaza to kuma yanzu sai malam ibn qayyim sai ya ce wa hadha kitabun wannan littafi ne qasadna fihi zikra ahkamil mawludi nufin mu a cikin sa shine ambatan hukunce-hukuncen ɗan da aka haifa almuta'alliqati bihi waɗanda hukunce-hukuncen nan sun ratayi da wannan ɗan da aka haifa ba da wiladati bayan an haife shi ma dama sariran matuƙar yana nan a matsayin ƙaramin yaro waɗanda hukunce-hukunce ne suke da alaƙa da shi kamar me yin aqiqatihi yanka masa abin haihuwa yaushe ake yi me ya kamata a yanka guda nawa za a yanka kun ga su ne wannan wa ahkamiha da hukunce hukuncen aqiqa su ne waɗannan mata tuzbah yaushe za a yanka sannan ma za yuzba me za a yanka sannan wa kam yuzba sannan guda nawa za a yanka sannan wa ma za yusna bil mazbuhi ba'da zabhihi bayan an yanka to me kamata kuma a yi eh? zai ka mana hatta mas'alar da ake mas'alar da ake shin ya halatta a balla kashin a balla kashin rago an yanka zai tattauna kan wannan mas'ala balla kashin rago idan an yanka yaro in an yanka in an haifi yaro an masa an masa hakika ya halatta a balla kashin eh? ko ku ka a balla sai dai a zazzara naman a zazzara naman kashin kuma a bar shi haka nan duk zai tattauna kan wannan mas'ala wa halqi ra'asihi sannan kuma da aske kansa wani hukunci ne yaushe shi ma ake sannan ya ake aske wa tasmiyatihi sannan da sa masa suna yaushe ake sa suna wani suna ya kamata a sa wani suna ne bai kamata a sa ba wa khitanihi sannan da yi masa kaciya wa ake makaciyar namiji ko mace ko duka biyan sannan yaushe ake kaciyar wace shekara ce ake kaciya sannan me ake cirewa a kaciya duk za a yi bayanin nan insha Allah wa baulihi sannan kuma da bawalin yara bawali ruwan da ke fita ta gaban shi idan ya sha nono bawali kenan ko wato fitsari da Hausa sosai to me hukuncin najasa ne ko ba najasa bane wa saqbi uznihi sannan huda kunne huda kunnen yaro ana ya halatta a huda kunnen namiji ko ko mace ce kawai ake huda kunnenta duk za a yi bayanin nan insha Allah wa ahkami tarbiyatihi da kuma hukunce hukuncen da suke da alaka da yi masa tarbiyya me za a ce masa ya ake masa addu'o'i ya ake kada wa warihi da kuma matakan da yake bi na rayuwa min hini kaunihi nutfatan tun daga kasancewa wasu dugon maniyi a cikin mahaifiyar uwarsa hmm? ila mustaqarrihi fil jannati aw an har zuwa matabbatarsa ta lahira ko aljanna ko wuta wal iyad billah fa jaa kitaban badi'an fi ma'ana sai ya zama littafin ya zo a ya a ma'anarsa badi'an ya a matsayin littafi mai ban kaye mai ban sha'awa shine badi'a ko badi'a littafin da ba a rubuta kamar sa ba a da ba a rubuta kamar sa ba a da mushtamilan min al-fara'idi sannan ya kunshi kun hukunce-hukunce alama la yukadu yujadu fi siwa abinda ba zai yi wa a same shi ba a sa ba ku ba ku zuzuta kai bane wannan ala haddi qawli yusuf ne ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ba ku zuzuta kai ba ne na faɗin gaskiyar yadda littafin yake kuma na tabbata tun daga muƙaddima ku tashhadu lahu wannan muƙaddima sama kawai za ta masa shaida kafin a shiga asalin littafin abinda ba za a sama ba a wani sanin nukacin bidiyacin min akwai wasu abubuwa kababe masu ban sha'awa sune nukat jam'u nukta nukta eh, idan aka ce nakata shine ai abu alama nukita fihi nuktatun sauda nukitat fihi nuktatun bayda kamar yadda man sama ya faɗi a cikin zuciya yadda zuciyar ɗan adam take in ya aikata zunubi sai a je a masa wani wata alama fara bukata yi eh, annaki ya kenan da hausa idan kuma ya aikata aikin alkhairi sai a yi masa alama ne wacce take karasal waɗanda suke mina tafsir na tafsiri wa ahadisi da kuma hadisai tad'ul hajatu ila ma'rifatiha wanda bukata na kira zuwa ga koyi waɗannan hadisan a san hukunce hukuncen su hukunce hukuncen da ke ciki da fikimin da ke ciki wa ilaliha sannan kuma da illolin hadisin والجمع بين مختلفها أن إذا أقول شن شنكر وأشن حديثا وسي إذا ما أنحد حنشنس سي أشي مكا وانتن كذلك ينفي شيكم وانتن كذلك ينفي ومسائل فقهية لكم وسو مسألة لنا ما ديما تشنكر شنكرس لا يكاد الطالب يظفر بها طالبي بزي iya rabota da su ban a cikin wannan littafi ba wa fawaida hikamiyyati da kuma wasu fa'idodi na hikima tashtaddu alhajatu ila alilmi biha wanda bukata na tsananta akan asan su fa huwa kitabun mumti'un liqari'ihi wallahi wannan littafi ne mumti'un liqari'ihi ne ji yadda mai karanta mai karanta shi dadi shine mumta gane mu'jibun lin nazir fihi sannan yana bada mamaki ga wanda ya nazari a cikin sa muslihun lil ma'ashi wal ma'adi sannan littafi ne da ya kasance mai gyara rayuwar mutum ta duniya al ma'ash kenan wal ma'ad kuma ta ya gyara ma mutum rayuwar shi ta ranar gobe alkiyama ta lahira wa yahtaju ila madmunihi kullu man wuhiba lahu shay'un min al awladi sannan kullu man wuhiba lahu shay'un min al awladi dukkan wanda Allah ya masa wata kyauta ta haihuwa ƴaƴa to yahtaju ila mazmunihi to yana da buƙatar ya san abin da littafin nan ya kunsa mun gane in dai ka haihu ko kuma kana tunanin za ka haihu to wannan littafin kana da buƙatar shi eh? kana da buƙatar shi ka zama ka san shi kafin ka haihu ya hmm? wani wani wani wani wani wani dan ajin mu muna muna muna aka zo aka ce ɗaya zai yi aure akwai wani gilu-gilu haka ajin namu shi kenan ya zo da wani littafin hausa ya ce abulmumini abulmumini ibrahim an ce za ka yi aure ga littafin saki ka siya <laughs> ya kawo saɓani a aji wasu ka ce daidai ya karanta mana domin ya san abubuwan da suke jawo cikin ya kauce masu shi <laughs> wasu kuma suka ce a'a in ba ka ba ja sauka ba yau shi za ka ce wai wai mutum zai aure ka ce ga littafin tafiye siya littafin hausa ne aka rubuta shi akan hukunce hukuncin saki ya ce ya ji an ce zai yi saki zai yi aure wai ga littafin saki ya siya <laughs> min Allah astamiddu sadada malamin kai ne ce daga Allah nake neman dacewa. yadda nake neman taimako kenan wato Allah madaukakin sarki ya min ginshiki eh in dogara da shi sai zama ya bani dacewa shine as sadaq wa as'aluhu at-tawfiqa kuma a wajen sa nake neman dai dacewa li sabilir rashad zuwa ga hanya ta shari'a innahu karimun jawwad lalle Allah madaukakin sarki mai karamci ne kuma mai yawan baiwa wa sammaituhu tuffatal mawdudi bi ahkamil mawludi na kira littafin nawa kyautar abin kauna tuffa kyauta gawa al mawdudi abin kauna kaga jikan shi ne aka haifa masa ko kamar yadda muka faɗi sai ya zama ba shi da abin da zai bada na gara ɗansa ne aka mahaihuwa ɗansa ne mata shi ta haihu to zai da abin da zai aika da shi irin na garan nan da ake yi shine kawai sai ya shiga ɗaki kawai sai ya rubuta wannan littafin hmm. shine ce gashi shi ne wannan da ahkamil mauludi da hukunce hukunce waɗanda kyautar da ta kunshi hukunce hukuncen abin haihuwa Allah ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi Allah ya sa mai koyi da su والله سبحانه المسؤول ألا مدوك تنسلكي من أركي شيني wanda ake روقوه أن يجعله خالصا لوجه الكريم بسانا يوانا اللتاف دنجن فتكسا وشتتني جرمارا نقوب الكيامة إنه حسبنا للي ألا يا إسمنا ونعم الوكيل كمشيني مجب إن إنسان الأمر ممادا لا شيء وجعلته سبعة عشر سبعة عشر بابا ناسم يا شباب بك شابقا هذا شابترايزيشن سينا فدو بيد tsarin اللي yake الباب الأول في استحباب طلب الأولاد باب فرقه أنا سن نيمن آية باع نيمن آية قوسي أن يأوري كاجة استحباب طلب الأولاد المسلم شي أنا سن المال الإمام الغزالي رحمة الله عليه أتشين علوم الدين يا كاوفا إدوجي نسامن آه يا كاوفا إدوجي وجنقو دابير وسمع لم يكن سوكا كاكا وص هم؟ daga cikin fa'idar samun ɗa akwai dacewa da yaddar Allah maɗaukacin sarki domin Allah yana so a hayayyafa domin duniyar nan ta dawwama Allah ya alƙawari zai bi jinsin ɗan adam to in aka daina aure aka daina haihuwa to kaga jinsin ɗan adam zai ƙare hmm? sannan na biyu dacewa da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ce a yi aure a hayayyafa domin zai yi alfahari da yawan mutanen kirki cikin mabiyansa ranar gobe alkiyama haka za ku fassara wannan hadisin ba kawai a ce wai zai alfahari da yawa ba yawan banza ba manzo sun ba zai alfahari da yin iska ba mutanen kirki manzo sun zai alfahari da yawan ko kai da su kake alfahari balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na uku Shi ne fa'ida da take komawa zuwa gare ka kai kanka Shi ne ka sama wanda zai taimake ka lokacin da ka tsufa sannan na hudu fa'ida ta hudu kai ka samu wanda zai maka addu'a a lokacin da ka mutu sannan fa'ida ta biyar idan Allah ya baka ɗan sai kuma ya karɓe shi bai balaga ba to ya zama ya zama maka sanadiyar ceto na gobe alkiyama sannan fa'ida ta shida in mata ne kai tsaye ka kyautata tarbiyyarsu haka musu aure ka za musu mazajen kirki to su ma su zama maka sanadiyar da za ka shiga wata bara na gobe alkiyama ka ji wannan suna ci fa'ida ta bakwai ita ce duk lokacin da ɗanka yi aikin alkhairi kai kuma za a baka lada fa innal walada min sa'i abihi in ji manzo Allah sallama kuma Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a kare duk waɗannan fa'idoji ne daga cikin fa'idojin samun da to fi istihbabil walad ana fi fi fi fi talab istihbabil walad fi istihbabi talabil walad ana san a nemi da yayaye ko al'aulad ce الباب الثاني ma wa haba Allah lahu min وهب الله له من البنات abinda Allah madaukakin أبن الله masa kyauta na yaya mata babi na biyu kenan zai bayani akan wannan wannan wannan abin da tabi'a fil jahiliyya fil gharifa wannan mumuna ɗabi'a ta jahiliyya ta karahiyatul banati ba su san yaya mata to zai bayani kai الباب الثالث بابي نأكو في استهباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته an so a yi bishara ga wanda aka haifa masa ɗa kuma a taya manna ba ka nan aka maka haihuwa to ana son wani ya zama shi ne zai kira ka a waya ya faɗa maka cewa ai an haihu tashin farko sai ka ji a gida ko a asibiti sai ka ji wani daɗi a cikin zuciyarka sai suna nan lafiya lau da uwar da ɗan lafiya lau ko da uwar da ɗan suna nan lafiya lau wani abokinmu shi kuma ya rubuta ya ce Allah ya bani haihuwa ɗaya biyu ƴan biyu da uwar da da ƴaƴan da uwar da ni duka dan mu mu وهذا الجوالات ايش الأمر الباب الرابع في استحباب الأذان والإقامة في أذنه babi na hudu zai bayani akan an so a kira sallah kuma a yi ikama a kunnen ɗan da aka haifa duk waɗannan matsaloli da za a tattauna kan sun an zo wajen su albabul khamis fi istihbabi tahmikihi an so a yi ma yaro tahmiki shi ma za mu ji mai tahniki shine a tona wani abu mai zaki a safa a shafa masa a dasashinsa ya haɗi albabu sadisu min aqiqati anhu yima yawo aqiqa wa ahkamiha da hukunce hukuncen aqiqa wa dhikri al-ikhtilafi fi wujubiha da kuma hujjojin da suke da ambatan sabanin da aka kan wajibcinta wajiba ce ko ba wajiba ba ce ko wa hujjati tabi'ina ko da kuma hujjar waɗanda suka bi wannan fahimta hmm? sai mu tsaya nan lokaci ya yi tun ɗazu aka ce to daga wannan yana lissafo mana babubukan littafin ne guda goma sha bakwai kaga tun yanzu mun san cewa guda goma sha bakwai ne to mun ji guda shida daga ciki a lissafin da yake mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu